Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Alhamis 18 ga watan Janairun shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya sai kuma alfa radio a birnin kumasi a ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya kuma makili ne tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta bullo da wasu dabaru da za ta tunkari matsalolin ruwa da na wutar lantarki a cikin ƙasar. Sannan masana sun yaba wa ƙoƙarin da gwamnati ke yi na rage cunkoson mutane a gidajen yarin ƙasar, amma kuma sun ce akwai buƙatar inganta sassan shari'ar ƙasar. Haka kuma muna da shirin nakasa na Usman Ahmad Kabara, akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana. Kana muna ɗauki da sakonni da kuka aiko mana amma duk sai kun ji labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kasar Rasha da taimaka ma kasar Koriya ta Arewa da dabarar tsallaka takunkuman da duniya ta kakaba mata. Yana kuma cewa kula yomin Koriya ta Arewa na ci gaba da samun nasara wajen kera makami mai linzami mai iya isa Amurka. a wata hirar da ya yi da kafar labaran reuters a fadarsa ta white house shugaba trump ya yaba ma kasar china saboda kokarin da take yi wajen takaita yawan man fetur da gawayin coal da ake samar ma koriya ta arewa to amma ya ce ya kamata china ta ƙara azama wajen taka ma koriya ta arewar burki ya kuma ce da alamar da rasha na cike guru gibin da china ta bari na taimaka ma koriya ta arewar trump ya ce mai yiwuwa shugaban rasha na yin eh, kafar ungulu ga takunkuman da aka saka koriya ta arewa a yayin hirar da ta kai tsawon sa'a guda trump bai nuna kwarin gwiwa kamar yadda ya nuna kwanan baya ba kan cewa zai tattauna da shugaban koriya ta arewa kim jong un kai tsaye da 'yan jarida suka tambaye shi ko ya tattauna kai tsaye da kim trump bai yi wani takamaiman bayani ba to amma ya ce yana iya tattaunawa fuska da fuska da shugaban koriya ta arewar a halin da ake ciki kuma a yayin da likitocin shugaban amurka donald trump suka nuna cewa yana da basirar fahimtar al'amura a gwajin da aka masa ranar talata wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kuma ta nuna cewa mafi yawan amurkawa na ganin trump bai da natsuwa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da jama'ar quinnipiac ta gudanar ta nuna cewa kashi 45 cikin 100 na masu kada ƙuri'a na ganin trump na da natsuwa a yayin da kuma kashi 47 cikin 100 ke cewa bai da natsuwa ƙuri'ar ta kuma nuna cewa akasarin maza na ganin trump na da natsuwa a yayin da kuma akasarin mata na ganin bai da natsuwa a satin da aka ba da rahoton cewa trump ya yi amfani da kalaman batanci kan 'yan kasashen haiti da el salvador da afirka da ke shigowa amurka ƙuri'ar ta nuna kashi 59 cikin 100 na amurkawa masu kada ƙuri'a sun yi imanin cewa trump ya fi mutunta farar fata fiye da sauran mutanen da ke da wani launin fata a takaice dai kuri'ar ta jami'ar phoenix ta nuna cewa kashi 38 cikin 100 na masu kada ƙuri'a ne dai suka amince da salon mulkin shugaban. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya ce ya yi imanin cewa wata dokar fatuwa ta yaƙi da ta'addanci wadda ƙasar pakistan ta kafa ya kamata ta yi aiki a duk ƙasashen musulmi na duniya ciki har da ita kanta ƙasar afghanistan ɗin mai fama da tashe-tashen hankula rani ya yi wannan maganar ce jiya laraba kwana guda bayan da malaman addinin musulunci na ƙasar pakistan su wajen 1,800 suka fitar da dokar fatuwar a wani taron da gwamnati ta shirya a birnin islamabad sabuwar dokar dai ta zayyana abubuwa da dama da ta ce sun saba ma addinin musulunci ciki ko har da hare-haren kunar bakin wake da bangaranci da kuma kaddamar da jihadi ba tare da amincewar hukuma ba shugaban na afghanistan ya gaya ma mahalta taron da suka hada da mata da matasa da kungiyoyin sa kai da malaman addinin musulunci a afghanistan a birnin kabul cewa fatuwar musulunci ba ta takaituwa ga wasu yankuna a wata ƙasa kawai ba nan take dai babu wani martani daga gwamnatin pakistan kan kalaman na gani to amma a ɓoye hukumomi sun yi watsi da su suna masu nuni da yadda aka jima a wato ana zargin pakistan da shiga harkokin cikin gidan afghanistan masu lura da al'amura dai na sukar ra'ayin na gani da cewa suna ƙara nuni da tsananin rashin yarda da ke tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna. Ibrahim ka almasi garba kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hukumar zartarwa a najeriya karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari ta ɗauki matakan da za su kai ga inganta samar da wutar lantarki da ruwan sha da na noma haka kuma gwamnati ta ɗauki muhimman matakai a kan sassa da dama a zaman mako-mako da hukumar zartarwar take yi minista albarkatun ruwa na najeriya suleiman adamu kazaure ya yi wa wakilinmu umar faruk musa ƙarin haske akan bayan taron kenan a cikin wannan rahoto da umar ya aiko mana na farko dai akwai kuduri da majalisa ta dauka akan cewa ka san yanzu makamashi wato wutar lantarki da ake fitarwa ta kai kamar megawatt dubu bakwai amma duka wato kebul-kebul rarraba iya dubu biyar ake rabawa saboda haka ana asara kamar megawatt dubu biyu wanda dole gwamnati tarayya ta biya kuɗin su amma ba hanyar da za a tafi da su to shine aka ɗauki mataki kan cewa gwamnatin tarayya za ta shigo da tsari kasan kamar su wa'annan abin da ake kira disco din kamfanin da suke raba wuta gwamnatin tarayya tana da kashi 40 su kuma an sayarwa da masu hannu jari a kashi 60 to gwamnati za ta fito da wani tsari da za a saka kuɗi a gyara wa na a ƙara inganta waɗannan hanyoyin wutar muna fatan gwamnati za ta da nata kaso na kashi 40 su kuma disco su ba da kashi 60 to ta fuskar ruwan shafa inda nan ne kake minista eh to akwai takarda kasida guda ɗaya da muka bayar akan inganta ruwan kazaure da jihar jigawa shekara 20 kenan yana cikin wahala kaga kamar jihohin arewa maso gabas inda wato north east muna da tsari na musamman wanda garuruwan da da ko rikicin boko haram ya tashe su da kuma sansani wato id camps da ake ajiye su shekara biyu kenan har ga ta uku ta shiga duk shekara muna ware kamar naira biliyan daya. suleiman adamu ministan albarkatun ruwa na najeriya a tattauna da na da shi a abuja sanata hadi sirika ministan sufurin sama na kasar shi ma ya mun karin haske dangane da wannan mataki da gwamnatin ta yanke za ta dauka domin tabbatar da an samar da sha'anin tsaro da kuma kiyaye haɗura a sufurin sama a najeriya kamar yake cewa wato alhamdulillah akwai wata na'ura da ita ke amfani ana binciken mai yawa faru lokacin hadarin jirgin sama idan allah ya kiyaye ya faru din kuma tana da muhimmanci domin sai an san abin da ya faru sannan ake maganin hadarin na gaba ita wannan na'ura muna da irinta amma tsohuwa ce ba ta ba mu abin da muke bukata kuma duniya baki ta canza tana amfani da sabbin dabarun gano abin da ya faru misali lokacin da aka hadarin dana crash na lagos na'urar da za ta iya za iya bincikenta a gano me ya faru lokacin don a yi maganin gaba sai ta kone kurmus to muna son mu sai wadda ba ta konewa din wadda idan an hiddo ta an kawo ta an sanya ta a na'urori za a gano abin da ya faru to wannan shine cikin hikima da amincewar shugaban kasa Eh, aka yadda a sayo ita wannan na'ura a kawo a sa ta a ɗakin bincike wato laboratory na eh, ma'aikatar sufurin sama ta ƙasa a nan abuja hadi sirka kenan ministan sufurin sama na najeriya a tattauna da na da shi a abuja bayan da majalisar ministocin najeriya ta kammala taron ta umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To ba da Umar Faruk Musa. Gwamnatin Najeriya ta yi afuwa ga wasu ɗaurarrun mutane guda 368 da ke tsare a gidan yari na kurmawa da ke Kano. A wani mataki na rage cunkoso a gidajen yarin ƙasar. Ga dai Mahmud Ibrahim Kwale da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a yayin ziyarar aiki a nan kano babban attorney kuma ministan shari'a na najeriya abubakar malami bisa rakiyar rubutu gaba da wakilan kwamitin gwancin tarayya kan rage cunkoso a gidajen yarin najeriya ya sanar da matakin yin afuwa ga ɗaurarin su kimanin 400 ko da yake masana harkokin shari'a sun yi na'am da wannan yunkuri na gwamnati amma sun ce ba zai yi tasirin da ake muradi ba kamar yadda tsohon magatakardar babbar kotun kano barista abdullahi sufi ke faɗi abubuwan da ya kamata a idan a rage cunkoso a cikin prison nan suna da dandam za a duba harkar alkalai za a duba harkar 'yan sanda za a duba harkar ministry of justice sannan za a duba mutanen gari akwai buƙatar a ƙara gina wani prison 'yan sanda suna taka rawa sosai wajen cunkoson furzin suna kama laifuffuka a ɗauki sibil mata a juya ta ta zama kirma a kawai 'yan sanda ana zuwa alƙalamin kuma ga suka yadda suke sai su watsa aka sun su ba sannan 'yan sanda bincike bai kamata ya ɗauki wani tsohon lokaci mai yawa ba har ya kai wajen wata shida ko bakwai to kuma bangaren ma'aikatar shari'a wato minister of justice sai a 'yan sanda sun gama bincike sun turo da wani abu da ake kira case diary suka cewa shin wannan mutumin ya yi laifin na kobe ba idan ya yi laifi a kai shi kotu in bai laifi ba a salami shi to sai ga kafin a samu wannan advice sai mutum ya wajen shekara bakwai takwas yana zaman a wajen trial shi kuwa lauyan gwagwarmayar kare hakkin bil'adama a nan kano barista audu bula mabukarci cewa yi matakin ya yi daidai da tanadin dokokin ƙasar najeriya amma akwai abubuwan dubawa idan ka duba wato shigowan irin waɗannan mutane cikin al'umma na da matukar tasiri akan al'ummar da kuma su mutanen da ake magana a kansu to bayan haka kuma za ka fahimci cewa su kansu mutanen nan suna buƙatar abin da ake kira rehabilitation wato a sake horar da su na dawowa da su cikin al'umma kuma bangaren wannan rehabilitation din lalle ne a koya musu sana'o'i sannan kuma a wayar da kan ita al'umma kar su kyamace su bayan sun shigo to kaga waɗannan duka abubuwa ne da lalle ne hukumomi su yi su lura da su a wajen sakin irin waɗannan mutane kuma su tabbatar da cewa sun saki mutane ne waɗanda suke da ƙananan laifuka kuma waɗanda ake da tabbacin ba su garwaya da manya-manyan masu laifi sun juya su wato sun mai da su kungurmayen masu laifi kafin a sauko su cikin al'umma ba. A watan Disambar bara ne shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya yi afuwa ga wasu ɗaurarru lokacin da ya kawo ziyarar aiki nan Kano. Haka shi ma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi afuwa ga wasu ɗaurarru su kimanin ɗari biyar lokacin bukukuwan sallah babba da aka yi a watannin baya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. to madalla a gaida mahmud ibrahim kwari kafin dai mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. To madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ku karfe biyu ne da minti goma sha hudu a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne da mai bawa gwamnan jihar Taraba shawara akan harkar mutanen da suke da bukata ta musamman wato Sadiq Jilogo wanda kuma ya tsaya inda na tambaye shi nake cewa wannan mukami na shi yaya zai yi ya taimaka wa 'yan uwansa ko kuma mutanen da suke da bukata ta musamman ya kuma gaya mana cewa zai yi amfani da wannan dama domin ganin cewa ya taimaka musu wajen ba su harkoki da ya shafi ilimi da inganta rayuwa da ta shafi mutane da suke da bukata ta musamman na ci gaba da tambayarsa daga ƙarshe eh. dokan nan ta maganar cewa da za ta fito muku da darajar ku da 'yancin ku da duk wani abu da ya kamata ku samu na wanda ake taɓo kokarin majalisa a samu a dan yadda da ita su zaɓe ta ta zama tana aiki a Najeriya matsayin babbar doka kamar yanzu yadda nan suke da Disability Act. Shin ya eh. kake kallon wannan doka hanya za ta iya samuwa kuwa? Eh, zai yi magana a kan wannan doka ne. Doka mm-hmm. ɗin san ni ma kanmu muna da matsala. Mm-hmm. To wace iri? Dalili shine mm. ba za mu dogara ga dukkan al'amari abu na rayuwa ta dukkan ayi mana kyauta ba. Mm. Domin jidali ne da ya da dokan ban a turance. Mm. Da ya tattaru akan dokan ne yawa ne nauyi. idan gwamnati ta hange ta ta sa ido ta sa a jibo ta bi ba domin ta ce kai matsayin ka mace ne wanda Allah ya kama ka tace a dauke maka dukkan abin da ka san na rayuwa da kai da ƴaƴanka da matanka da zuriyarka haka ba mai zuwa bane hmm. misali yanzu bai zai yiwu ba a ce yau an dauke maka karatunka hmm. da ƴaƴanka iyalanka sannan a dauke maka jinya kyauta sannan duk wani abin da ka sani hmm. wanda ya kamata a ce ka da ka dan sa wani abu kai ma na tallafawa ka ba ka ce mm. kai akwai kina kyauta ga baki daya mm. to dole ne wannan dokar eh ta zauna eh, ne ta da manyan masu ilimi masu wato in na fahimce ka kana nufin kamar yanzu bari in baka misali kamar yanzu a nan kasashen turai mm. ah, da kasashen irin su mm. amurka nan haka zaka ga ah, nakasashe ta inda dokar na naga tafi masa aiki a nan shine kamar maganan gine-gine inda za su wuce dole su samu sauki su bi hanya yadda kowa zai iya shiga gidan sama su shiga za su iya hawa motar haya za su iya hawa jirgin kasa za a ɗauke su aiki ba zai je neman aiki a ce shi makaho bane ba za a bashi aiki ba ko kuma shi gurgu ne ba za a ba in dai wannan abin ya karanta kuma ga yanda ya tarayya to za a bashi kamar haka? Mm. eh kamar haka ka gane ko eh. misali yanzu idan Allah ya yi kai karatu a matsayin ka makawo ko kuma kada loya daga hakkin ministry of justice ɗauki ka kada kar a bijina kasan da Allah ya rada kada kwarai domin akwai kwamfuta akwai abin da za ka yi ka taimaka a mm. matsayin ka na girbi misali yanzu misali yanzu dukkan mu da muke kai da mu guragu a mm. Najeriya yanzu ne. mafi yawanci guragu babu da sirri a banki Mm. duk inda ka je je da ka nemi taimakon wani mm. wannan haka wannan wurin da aka yi da kuma da kira yake ina ba mm. za ka iya zuwa ba ka ce za ka yi da aikin ka dole sai ka ɗauki turin da ka bayar wani wanda yake layi ko kuma ka nemi aikacin ya ciro maka su irin wannan dokar muke so cewa lalle irin wannan ya tabbatar cewa dokar nan ya aiki a cikin ɗari bisa ɗari. Eh, amma abin da ya shafi abin da ya shafi ya to dole ne mun san cewa lallai akwai ba zina cewa kan a tausaya ba zan tausaya ba. dole ne za ka iya dubawa a matsayinka mai lafiya idan Allah aka ba mu abokin da kai mm. akwai wani nauyi da nake da shi wanda kai baka da shi mm. domin akwai abin da Allah ya baka ni ban da shi ban da ba misali yanzu kai kana tafiya kana kallo kana ji eh. to ni ko ban san daɗin tafiyan nan ba mm. ban san daɗin tafiyan nan ba idan zan ɗauke ni aiki ya kamata a ce a namu da aka bamu tare ina da wani kasan na wani allawan da ya kamata a ce an bamu domin ni kuma in san cewa lallai an ɗauke mini wannan tunanin da nake da nake da shi a na mm. ka gane ko mm. na wanda Allah ya ɗora min larura a kai to amma idan an ce za mu tafi uniform ga ki ɗaya ka gani an yi wa gaskiya eh mm. yawa yawa ka ga ban yi ba mm. to irin wannan wuraren muke son dokar ya ban Allah ya ba ji ba gane gane eh. to to haka dole ne akwai wasu dan dan percent da ya kamata a ce ana baya ka a matsayin ka na wanda Allah ya dora wannan na na na jaraba na rayuwa eh. to ka ga irin wannan dokokin muke so a duba kuma kuma kamar yadda ka bada misali na gidajen gwamnati da sauransu mm. da cikin da ake hulɗa da mutane misali motan hawa yanzu akwai wata mota da muka shiga da Abuja zuwa Lagos wannan motocin Brazil ne da Eh. dogayen nan kamfani eh da suke wannan mota totally ba su ma tunanin cewa akwai gurbar duniya ba Eh, manyan motoci irin wa'annan ko eh. za ka tafi new york ko za ka je chicago ko florida ko ina za ka je ko kuma a ce misali a cikin gari eh. bus da suke yawo a cikin gari suna haya idan suka zo bus stop din da ake hawa za ka ga har wani irin risinawa take za ga in suka danna wani abu sai tayar gaba da daidai kofar da za a iya shiga sai ta silalate kasa mota sai ga ta durkusa haka ta gefe sannan sai ga akwai in keken guragu ne za ga wani dan falle ya fito daga jikin kofar ya shimfiɗi ya hau kan bakin kwalta ka rolin keken ka kai in gugu ne ka shiga duk kana nufin yanzu duk har yanzu ba wannan motocin ko masu kasuwancin zuwa Legas din babu wallahi a nan Najeriya babu wannan shi ne kaza koke koke ne da muka yi a duniya ne aka je innovation aka fara samun canji a yin wannan abubuwan guda ki hmm. a wasu wurare aka fara effectin wannan canji wanda mu a kasar mu Najeriya da muke ciki a yanzu wannan dokan bai zai da rai wannan al'amari wannan wannan wannan tunanin bai zo musu ba shi ne yanzu aka je yanzu misali yanzu mafi yawanci za ka fara mutane ne zan zan ba da misali ba a masa amma da zai yi da nake ba mu mm. domin ni girgin ina aikin haushiya mm. yanzu mafi yawancin abin da yake hana mu zuwa jami'a wallahi wallahi ɗawainiya ne da yake ka domin mm. ba za ka ji ka ɗora wani ɗawainiya ba in ka da gata ka da nauyi a haɗa ka da wani da zai karatu tare da shi saboda ba hanyar wucewa yadda ya kamata yauwa babu hanya karatu za a ɗora na a gidan sama mm. wani hawa ɗaya wani hawa biyu to muka kaga ko makonni biyu da suka wuce nan na sa wani bidiyo a kan shafinmu na facebook na murya amurka wanda na ɗaɗɗauki yadda ni da ibrahim jarmai muka dinga kwatancen yadda ake shigowa har ta ofis ɗinmu nan akwai wurin da za ka zo ma kofofin nan da suke buɗe kansu akwai inda in ka zo da kekenka za ka ɗan matsa ta buɗe wayan ba sai kowa ya buɗe maka ba ka je ka shige da kekenka idan ka je a kusa da mu akwai oh. ma'aikatar ilimi ministry of education kenan kamar department of education suke ce mishi a kenan kusa da mu eh. za ka ga akwai inda ba a hmm. ma yi irin wannan simintin benin ba wanda za ka iya hawa da keken guragun ka amma an yi na karfi an zo an kafa shi a wurin da karfin tsiya in ka zo da keken ka za ka hau ka wuce. ka gani hmm. to ka gani hmm. to ka gani wannan kuce muke yanzu ba samu wannan wajen wannan ci gaba ne daga cikin kafan eh. kuma zai sa nake amfani da wannan daman a madadin kuma yan jaridu ke tallata duniya cewa lallai a mm. dinga bin ko kanmu da irin a wurare domin a tabbatar da a tsabbin yi gine da ake a yanzu a mm. faɗin ƙasar ma. Shi sa muka riƙe wuta muke ta mita mu mana. nan. Inda mm. za a yi hulɗa da mutane. Haka. A dinga tunanin irin. To mu ma nan shirin na kasa ba kasawa ba za mu ci gaba da mita mai ta tafa mun bayani har sai an ji kukan wata rana insha Allah. Dan inda za a faɗa wata ran za a ji. <laughs> sannan muna maka fatan <laughs> Allah ya taya ka riko a sabon mukamin ka na mai ba da shawara ta musamman ga gwamna sannan kuma da fatan Allah ya baka ikon taimakon mutanen da suke da bukata ta musamman a nan inda kake. To muna godiya Sadiq Jilogo mai ba gwamnan jihar Taraba shawara ta musamman akan harkar mutanen da suke da bukata ta musamman. To kafin mu rufe shirin bari mu zuwa na dan guntun rahoto wanda Nasiru Adamu ya aiko man daga Abuja wanda wata kungiyar addini ta dauki nauyin bawa mutanen da suke da bukata ta musamman ta rashin kafa kafafun da aka kera. An gama su larurar rashin kafa ko hannu sun yi da fifi a cibiyar kula da lamuran mata ta Najeriya Women Center inda aka rika daura musu hannu ko kafa bisa bukatar su. Jami'in kula da aiki a madadin Jibiyu Malam Usman Huntuwa ya nana da cewa tallafin kyauta ne da shirin ke bayar bayarwa mu ke ɗaukar ɗawainiyar cin su da shan su da wurin kwanan su da kuma transport su kuma tolerant foundation su suke da alhakin yin ƙafafun da kuma kawo su abuja domin sa ma waɗannan mutane mu muka san mutane a duk inda suke lungu da sako mu ke tattaro waɗannan mutane mu kawo su nan abuja domin yin kam ɗin kuma za mu ci gaba da yin shi kyauta insha Allah har illa ma sha Allah sunana tijjani sani bakuri na samu kafa ta hagugata ya kike ji a ranka yanzu abin bai misaltuwa tsakani ga allah wannan abin da dan adam zai yi na farin ciki to ina cikin shi saboda mutumin da ya baka kahawa za ka rika takawa to ai farin cikin bai misaltuwa gaban kungiyar jibril sheikh abdullahi balalo ya ce shirin jin kai ne da kowa zai iya amfana tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko ba la'akari da bambancin aƙida wajen taimakon dan adam jami'an da sun ce duk masu bukatar tallafin a najeriya ka iya tuntubar shugabannin jibios na jihohinsu don ɗaukar bayanan buƙatar su da shirya tallafa musu an yi kiyasin hannu ko kafar roba na tashi a kimanin naira dubu ɗari biyar in an same su a najeriya a madadin shi bakon namu Sadiq Jilogo da kuma nasir Adamu Hikaya da aiko mana da wannan rahoto. Da duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce take haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Tuma da la'agai ga Usman Ahmad Kabara yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana wadda babban labarin ta shine kasar Ghana na da kariya IGP jaridar ta ce babban spectrum 'yan sandan kasar ghana mr david asanta pietu ya bai wa al'umman kasar da kuma na kasa da kasa tabbaci cewar akwai kariya kasar ghana ya ce babu wani abin da zai sa hankali ya tashi yana mai baya da tabbaci cewar 'yan sanda da sauran rukunonin tsaro sun shirya tsaf-tsaf da duk wani karya doka har yau dai a jaridar na daily graphic bana hafsan sojoji Latanar Janar Obed Akwa ne ke kashe di game da kaiwa wani soja hari. Jaridar ta ce babban hafsa na sojojin ƙasar shine ke kashe di. cewar akul kada da wasa a kaiwa wani soja hari a shirin nan na yaƙi da Fulani masu kiwon dabbobi a agogo ya ce duk wani yunkurin yin haka tamkar kaiwa ƙasa hari ne in ji babban hafsan na sojojin ƙasar sai kuma a bayan jaridan ama ta ƙaddamar da shirin kawo ƙarshen yin bayan gari a filin allah jaridar ta ce hukumar accra metropolitan assembly a bisa haɗin gwiwa da ma'aikatan tsabtace gari da kuma samar da ruwan sha sun ƙaddamar da wani shirin da ke son kawo ƙarshen yin bayan gari a filin Allah da jawan jama'a sun ka saba. Da haka muka yi iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Redwan Muktar Abbas yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. mai magana aminu na albasa kasuwan gwagwalwar tarayyar najeriya abuja a yau na son yi lokaci da wanda matsalar wutar lantarki da muka hama ita a najeriya a gaskiya ya rasa gwamnati ta ɗauki mataki na gyara wannan wannan na'urar ko in ce wutar lantarki ko da take ta shafi mutane gaba ɗaya da ke mu talaka muna yawan mu yi amfani da ita sannan wasu kuma su za su yi amfani da ita to ya rasa ina abin da ake faɗa ta kushe ga wutar lantarki ana kashe manya-manyan marukan kuɗi ga ɓangaren wutar lantarki amma har yanzu mun ga shiru kamar an shuka wuta. Assalamu alaikum da farko sunana aminu mai na garin garbace da kamar kuma ta bali ja tare da najeriya hakika wannan kunan in wake da aka yi a tashar mutane mu na garif na baya bayan nan hakika abu ne abin takaici kuma abin allah wadai ga waɗanda suke wannan aika aika fatanmu jami'an tsaronmu za su yi hoɓasa kamar yadda suka yi su ci gaba da yi kuma Allah ya ba su nasara su gano waɗanda suke shirya wannan ba ma mai ake lakaba waɗansu je su fasa a wurin taron jama'a ko a wajen ibada. Assalamu alaikum na Baffa Haruna Damba Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina miƙa saƙon ta'aziyya ga ɗan uwa da dangogin waɗanda ɗan ta'addan boko haram suka yi sanadiyar mutuwansu ta hanyar ta tada musu bama-bamai a jihar maiduguri muna fata allah ya ji kansu allah ya sa sun huta. Tuma yanzu kuma ga labarai amma wannan karin a takaice. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kasar Rasha da taimaka mu kasar Koriya ta Arewa da dabarar tsallaka takunkuman da duniya ta kakaba mata ya kuma ce kulle yomin Koriya ta Arewar na ci gaba da samun nasara wajen kera makami mai linzamin da ka iya isa Amurka. A wata hirar da ya yi da kafar labaran Reuters a fadar fadarsa ta white house shugaba trump ya yaba ma kasar china saboda kokarin da take yi wajen takaita yawan man fetur da gawayin gol da ake samar ma koriya ta arewa to amma ya ce ya kamata china ta kara azama wajen taka ma koriya ta arewar birki halin da ake ciki kuma a yayin da likitocin shugaban amurka donald trump suka nuna cewa yana da basirar fahimtar al'amura a gwajin da aka masa ranar talata wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa mafi yawan amurkawa na ganin trump bai da natsuwa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da jami'ar quinnipiac ta gudanar ta nuna cewa kashi 45 cikin 100 na masu kada ƙuri'a suna ganin yana da natsuwa sannan kashi 47 kuma na ganin bai da natsuwar da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asar za a je wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen sashen hausa yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman ma ibrahim kalmasi garba da kuma wanda ya shirya ba mu umarni solomon abu da injiniyanmu na wannan hantsi mr jimmy cook baba ya kuma ne ke sallama sai an jima salamu alaikum